Aminu Musa wanda yake zaman coach ɗin ƙungiyar Giwa FC ya bar aikinsa daga ƙungiyar. Tsohon mai horar da mai tsaron ragar ƙungiyar ta Giwa FC ya yi murabus ne watanni kaɗan bayan da aka maye Tony Bowles a matsayin mai kula da harkokin ƙungiyar. Bayan yin murabus ɗin nasu ne dai ya ce ina mai godiya ga ƙungiyar Giwa FC da mutanen jihar Plateau kan damar da suka bani na yin aiki a wannan ƙungiya da take da guri na musamman a zuciyata. Ina mai musu fatan alkhairi ga duk abubuwan da za su yi nan gaba. Rahotanni da dama na nunin cewa Musa dai ya bar aikinsa ne a dalilin matsin lamba da yake fuskanta. Biyo bayan shan kashi da suka yi a hannun Taraba FC da ci ɗaya mai ban haushi a wasannin firimiya da ake yi. A yanzu haka dai kungiyar na matsayi na biyar kan teburin wasannin Premier League kuma suna da maki 46 da suka samu cikin wasanni 29 da suka buga.